नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल babban kotu jihar gujarat da ke kasar india ta ɗage sauran karar da hukumar 'yan sandan tashan jirgin ƙasa ta vandodara da ke ƙasar ta india ta shigar waje ta bukaci a baiwa shahararren jarumin fina-finan nan na bollywood wato sharukan ce a kan mutuwar wani mutum a tashan jirgin ƙasar a lokacin da ake tallata da wani fim da jarumin ya fitar mai suna mai shari'a jebi badiwala ya amince da bukatar da lauyan sharukan na kin amincewa da bukatar da hukumar 'yan sanda na cewa sharukan ya hallara a ofishin 'yan sanda domin ba da ba'asi akan abin da ya faru a lokacin da ake tallatar da fim din a tashin jirgin. lauya mai kare sharukan salil takore ya yi gaddamar cewa karkashin doka 'yan sanda ba su da hurumin baiwa sharukan sammaci domin baya zaune kusa da harabin ofishin 'yan sandan farid khan mazaunin yankin ya gamu da bugun zuciya abin da ya sanadiyar mutuwarsa a lokacin da yake kokarin ganin jarumi a ranar 23 ga watan janairu wannan shekarar a lokacin da ake tallatar da fim din na an buƙaci jarumin da ya biya iyalan mamacin diya wasu masu fafutuka kuma sun buƙaci wata kotun majesty da ta tumi sharukan da laifi kotun ta buƙaci hukumar 'yan sanda da shigar da takardun neman hakan amma kawo yanzu ba shigar da wasu takardu ba. लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को है वफा इस जहां एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया